An doke kasar Belgium a karan farko a fagen kwallon kafa tun bayan hare-haren ta'addanci a Brussels babban birnin kasar. Wannan shine karan farko kuma da Belgium ɗin ta sha kashi cikin wasanninta guda shida da suka shige. A wasan sada zumuncin da suka gwabza a jiya a wani bangare na shirin fuskantar gasar lashe kofin kasashen turai da ke tafe, Cristiano Ronaldo ya jagoranci ƙasarsa Portugal wajen doke Belgium ɗin da ci biyu da ɗaya. Portugal ta fara jefa kwallo ta kafar ɗan wasan tunani kafin Ronaldo jefa na biyu da kai a lokacin wannan wasan sada zumuncin da tun farko aka shirya yin sa a birnin Brussels to amma a saboda fargabar tsaro aka ɗage zuwa birnin Leria da ke ƙasar Portugal. Romelu Lukaku na Belgium ya kwato kwallo guda to amma kuma na biyun bai samu ba. Kafin a fara wasan dukkan 'yan wasa na Belgium da Portugal ɗin sun haɗu wuri guda tsakiyar fili domin su nuna haɗin kansu. Ƙasar Portugal wadda take rukuni guda da ƙasashen Iceland da Hungary da kuma Austria a gasar Euro 2016 ta samu kwarin gwiwa daga irin wasan Ronaldo wanda ya buga wasanni hudu kafin nan makasar tasa ba tare da ya jefa kwallo ko guda ɗaya ba. Dukkan kasashen guda biyu za su buga wasanni ƙari na sada zumunci guda uku uku kafin a fara gasar ta Turai ta dubu biyu da goma 2016. Belgium za ta kara da kasashen Switzerland da Norway da Finland a cikin kwanaki takwas yayin da ita kuma Portugal ɗin za ta yi wasanni na sada zumunci da kasashen Norway, Ingila da kuma Estonia.